ɗaya daga cikin fitattun masu wa'azin musulunci a Najeriya Sheikh Dairu Usman Bauchi ya ce babu wani dalilin rikici tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya. Sheikh Dairu Bauchi wanda ke jawabi a yayin ziyarar shan ruwa da wata ƙungiyar Kirista da musulmi masu neman zaman lafiya ta kai mai a gidansa. ya ce 'yan Najeriya sun gaji da abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Irin abubuwan da suka same mu wajen rashin haɗin kai sun ishe mu haka, saboda haka muke neman waɗanda za mu haɗa kai mu haɗa hannu mu tafi lafiya yadda muke zaunin lafiya. Shi addinin mu na musulunci addinin zaman lafiya ne assalam islam. Addinin Kirista addinin tausayi ne. To mai addinin tausayi da wai addinin zaman lafiya mai haɗa su haɗa. Shehu malamin ya kara da cewa dama can zalunci ne ya hana zaman lafiya a Najeriya. Elda Jakada Joseph Dauda ɗaya ne daga cikin iyayen ƙungiyar ta kiristoci da musulmi masu neman zaman lafiya a Najeriya kuma yana cikin kiristocin da aka sha ruwan tare da su. Ga Krista ya je gidan musulmi a kuma wani yanayin da mu samu kanmu ba ƙaramin tafiya ba ne ah, yana ƙara donkon zumunci yana nuna cewa muna tafiya tare cikin gari tun da asibiti ba za a raba mu ba a kasuwa ba za a raba mu ba a makaranta ba za a raba mu ba shigan mota ba za a raba mu ba ka gan kowane krista ya san cewa akwai allah kowane krista da musulmi ya san cewa akwai mutuwa kowane krista da musulmi ya san cewa akwai hisabi ambasada muhammad aribabu shine shugaban yarabawan arewacin nigeria kuma ya ce irin wannan ziyarar shan ruwa za ta taimaka wajen samar da dawwammamen zaman lafiya a nigeria irin wannan tafiya zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali jama'a a kasar nan da dadewa wanda nake kuka a arewa ne na kafa irin wannan kujiya tun da dadewa cewa da kristocinmu da musulminmu a yi tafiya idan ka je kasan yarbawa ai ba wani nuna bambanci kama abin da shi marigayi sadauna ya fida ne ko me musabbabin wannan ziyarar shan ruwa DJ Ubadiya Haruna shine shugaban kungiyar da ta kai wannan ziyara. To mun zo mishi wannan ziyarar ne domin ya karfafa mu mu mu karfafa shi san cewa abu zaman lafiya ba na mutum ɗaya bane ba na musulmai kawai bane kuma ba na kristoci kawai bane zaman lafiya kowa da kowa aikinsa ne. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A wani labarin kuma gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin injiniya Rabi Musa Kwankwaso ta yi shelar cewa tare da yin kira ga 'yan kasuwa da su saukar da farashin kayansu tunda a cikin azumin nan kuma ga harkokin sallah suna zuwa. Injiniya Alhaji Shehu Dahiru wanda shine chairman na Integrity Group a Kano, Najeriya ya yi ƙarin bayani game da wannan kira da gwamnatin Musa Kwankwaso ta yi a jihar Kano game da sauke farashin kayan abinci. Wallahi ne kabiru ana faɗar gwamnatin musulunci wace ka gwamnatin injina rabi musa ko ita ce gwamnatin musulunci. Me yasa a wannan lokacin nan duk abin da ya shafi talaka zai yi kokari ya shiga cikinsa misali zan dan yi misali ne kaɗan kafin to kan wannan maganar ainihin farashi ma da aka rage duk abin da ya shafi talaka misali tuya wota ne a garin jihar Kano nan aka kara ma kuɗi ya shiga cike ce bai yarda aka dawo da shi kuɗinsa inda yake to yanzu ma aka suka nemi duk shekara in azumi ya zuwa ga an daga farashin kayan masarufi yi sama amma a wannan karan indirect revenue sakon kuɗi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,